daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jinƙayi. babu tilastawa game da shiga addinin musulunci hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jirin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. To da yardar Allah jirin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namu wannan safiyar ta Alhamis sun hada da labaran duniya. Bayan hakan akwai mu dauke da shirin nan na kokun san. Daga nan kuma akwai mu dauke da shiri na musamman dangane da shahada ta Imam Ja'far Sadiq sai kuma sharhin bayan labarai to waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗai bayan ɗaya a cikin shirin namuna wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya da dumudumunsu kamar da aka saba ji yau da kullum ga dai yadda shirin namu zai kasance. To tare da sallama masu sauraro jerin shirin da muke ɗauke da nan tafi bayan kanun labaran. Iran ta jinjina wa ƙasar Sin da kuma Rasha a matsayin su na kawayenta na kud da kud. shugaban amurka donald trump ya sauki kalaman da volodymyr zelensky ya yi cewa kasarsa wato ukraine ba za ta amince da yankin crimea da aka mamaye ba a matsayin yankin rasha algeria ta yi gagarumar korar bakin haure a rana guda zuwa jamhuriyar nijar wanda shine irin na farko yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadis. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya jinjina wa kasashen Sin da kuma Rasha a matsayin abokan hulɗa ta kudda kudda kasar yayin da ya isa birnin Beijing domin yin shawarwari da manyan jami'an kasar Sin gabanin yin tattaunawa zagaye ta uku da Amurka kan shirin nukiliyar jamhuriyar musulunci ta Iran. Abbas Arakci ya shaidawa kafar yaɗa labaran Iran a babban birnin kasar Sin a ranar Laraba cewa sin da rasha abokan hulɗa ne na kud da da suka tsaya tare da mu a lokutan wahala don yana da kyau da ma'ana mu ci gaba da tuntuɓar juna tare da su a ɓangarori daban-daban musamman ma yanzu da ake tattaunawa da amurka ya zama dole mu sanar da abokanmu a ƙasar sin cikakken bayanai game da al'amuran da ke gudana tare da tuntuɓar su in ji shi yayin da yake jaddada cewa ya yi irin wannan ganawa da manyan jami'an kasar rasha a birnin moscow a makon jiya arakci ya ce yana fatan samun kyakkyawar tattaunawa da mahukuntan beijing domin isar da saƙon shugaban kasar iran masud pezeshkian ga mahukuntan kasar sin babban jami'in diplomasiyar na iran ya ce a baya kasar sin ta taka muhimmiyar rawa kuma mai ma'ana a batun nukiliyar kasar iran kuma ko shakka babu ana buƙatar hakan za mu ci gaba da tuntuɓar sin a matsayinta na memba a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya memba a kwamitin gudanarwar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e bugu da ƙari kawa ta kudda kudda ta jamhuriyar musulunci ta iran in shi ministan harkokin wajen ƙasar ta iran shugaba donald trump na amurka ya soki kalaman da volodymyr zelensky ya yi cewa ƙasar ukraine ba za ta amince da yankin Crimea ba da aka mamaye a matsayin yankin Rasha. Trump ya zargi zelenski da yin kalamai masu tayar da hankali kan yankin na Crimea. Cikin wata sanarwa, Mr. Trump ya ce kalaman na shugaban Ukraine na da matukar illa ga tattaunawar zaman lafiyar da ake yi da Rasha. Kalaman Mr. zelenski sun zo ne bayan rahotannin kafafen yada labarai da ke cewa amurka ta amince da yankin crimea a matsayin yankin rasha a wani bangare na yarjejeniyar zaman lafiya da ake son cimmawa da rasha ukraine da wasu kasashe kawayenta na ganin cewa amurka ta fi karkata ga rasha wajen biyan bukatunta akan nasu yayin tattaunawar kafanan dama ministan harkokin wato mataimakin shugaban amurka gd vance ya ce kasarsa za ta tsame hannunta matukar ukraine da rasha ba su cimma matsaya kan wata yarjejeniya ba gargadin nasa ya zo ne bayan tattaunawar da aka yi a london tsakanin jami'ai daga kasashen burtaniya da faransa da jamus da ukraine da kuma amurka da nufin tabbatar da tsakaita buɗe wuta bayan da sakataren harkokin wajen amurka marco rubio da wakilin amurka na musamman steve woodcock suka fice daga taron jamhuriyar musulunci ta iran za ta karbi bakuncin taron farko na kasa da kasa kan kare hakkin bil'adama a gabas ta tsakiya shugaban hukumar al'adu da sadarwa ta musulunci muhammad mahdi imanipur ya bayyana cewa za a gudanar da taron farko na ƙasa da ƙasa kan batun kare hakkin bil'adama kan gabas ta tsakiya a lokaci guda a tehran kum da isfahan daga ranar 28 ga watan afrilu zuwa 2 ga watan mayu hakkin ɗan adam na ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi mahimmanci a cikin al'ummomi sai dai a baya bayan nan wasu gwamnatoci sun yi watsi da 'yancin ɗan adam gaba ɗaya muhammad mahdi imanipur ya ce a yau misali karar na take hakkin bil'adama shine kisan kiyashi da ake yi a gaza ya ce jamhuriyar musulunci ta iran tana da abubuwa da dama da za ta iya faɗa a gefen kare hakkin bil'adama a fagen kare hakkin bil'adama don haka ta kai ga gayyatar wasu ƙasashe a wannan taro domin neman kafa kawancan kare hakkin bil'adama na duniya mai sabon salo an aika gayyata a hukumance ga kasashen duniya 32 da kuma manyan cibiyoyin kimiyya da ilimi 36 da ke haɗin gwiwa tare da taron. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Amurka ta kai wasu sabbin har-hare ta sama a kasar Yemen a daidai lokacin da kasar Larabawa ke ci gaba da nuna goyon baya ga Falastinawa a Gaza. gwamnonin sana'a da kuma sa'ada su ne wuraren da amurka ta kaddamar da sabbin harhara a safiyar alhamis din nan a birnin sana jiragen yakin amurka sun kai harhare guda shida a yankin barash da kuma gabashin dutsen nukum har ila yau amurka ta kai hari a unguwar aljarf da ke gabashin gundumar shu'ub ta lardin sana a arewa maso yammacin kasar an kai wasu hare-hare shida ta jiragen yakin amurka a yankin sahlin da ke gundumar al-salim a gundumar sa'ada har ila yau amurka ta kai wasu jerin harhari ta sama kan lardin alhudaida inda ta kai hari a gundumar atuyetaita da wasu wurare wato kawo yanzu dai babu rahoto kan sabbin hasarar rayuka ko kuma jikata harin amurka ya zo ne sa'o'i bayan da yamen ta kai wani mummunan hari kan isra'ila a haifa ta hanyar amfani da makami mai linzami kakakin rundunar sojin kasar yemen brigadier janar yahya sare ya bayyana a jiya laraba cewa dakarun yemen sun harba makami mai linzami a wani hari a birnin haifa da ke arewacin yankunan da aka mamaye algeria ta kori fiye da bakin haure dubu da ɗari zuwa niger a rana guda al'amarin da ba a taba ganin irinsa ba bakin hauren da hukumomin algeria suka ta sakeyar su bisa fakewar cewa ba sa bisa ka'ida an kore su ne a cikin hamadar sahara a ranar asabar ɗin da ta gabata inda suka yi tattaki zuwa kan iyakar ƙasar nijar ƙasar da dubban bakin haure ke bi domin zuwa libya da algeria domin isa turai wannan dai shine karo na farko da aka kore bakin haure da dama da ƙasar algeria a lokaci guda haka a cewar kungiyar alarm phone sahara ta niger da ke taimakawa bakin haure ke taimakawa bakin haure a cikin hamada an kori mutane 140 a lokaci guda adadin da ba taɓa ganin irinsa ba galiban bakin hauren sun fito ne daga kasashen kudu da hamadar sahara uku kuma sun fito ne daga kasar bangladesh a cewar wato a shekarar 2024 an kori fiye da mutane 30,000 daga algeria a cewar rahotanni to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To da masu sauraron mu an bayan shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye. Muna nan tafe da sharhin bayan labarai bayan sa akwai shirin nan ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin maima al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan kuma muna dauke da shirina musamman dangane da shahada ta Imam jafar sadiq sai kuma shirin nan wato su waɗannan su ne iyakan shirye-shiryen da muke ɗauke da su a wannan safiyar da haka ne zan ce da ku a yi sauraro lafiya. bismillahi rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da wani makirci wanda kasar faransa da kasar isra'ila suka kula wa falastinawa a gaza don su amfana da ƙwararru daga cikinsu sannan su shafe sauran daga doron ƙasa wanda ni tahir amin zan karanta shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna the euro mediterranean human rights monitor ta fallasa wani shiri tsakanin gwamnatin kasar faransa da kuma hargitsar isra'ila na fitar da ƙwararru da kuma masana falastinawa da suka rage a gaza zuwa wajen yankin kafin haka dai hargitsar isra'ila ta fara wani gagarumin kisan kiyashi a yankin gaza don ganin an shafe dukkanin mutanen da suka rage a yankin kamfanin dilancin labarun pars news na ƙasar iran ya nakalto rami abdu shugaban ƙungiyar. na faɗar haka ta kuma ƙara da cewa ofishin jakadancin ƙasar faransa da ke birnin kudus da aka mamaye yana aiki tare da sojojin hamdukasar isra'ila don zakulo masana da ƙwararru a fannonin ilimi daban-daban da ke tsare a cikin zirin gaza zuwa wajen yankin saboda amfana da iliminsu don karan kansu. rahoton ya kara da cewa da za su fitar daga yankin na gaza sun hada da dukkanin masu digiri na uku wato phd likitoci injiniyoyi masana tarihi da kuma waɗanda suke da kwarewa a abubuwan al'adu da kayakin tarihi da sauransu kamfanin dilancin labaran pars today ya ƙara da cewa wannan shine gagarumin makirci da kasashen faransa da kuma kasar isra'ila suka kulla wa falasɗinawa a zirin gaza wannan shirin in ji rami abdu ya saba dokokin ƙasa da ƙasa kuma ƙasar faransa ta fada cikin wannan laifin wanda ake iya gurfanar da ita a gaban kuliya don fuskantar shari'a abdu ta kara da cewa abinda hamshe kasar isra'ila ta kasa samu tare da amfani da makamai tana son ta yi amfani da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama don cimma wannan manufar kafar yada labarai ta kasar birtaniya mai suna middle east eyes ta ce hamshe kasar isra'ila ta fara wani shiri na musamman mai mataki biyar don tabbatar da cewa ba wani ba ne da zai rage a zirin gaza a cikin wani lokacin da suka keɓe wanda kuma zai ba ta damar kafa ƙasar yahudawa zalla a ƙasar falasɗinu da suka mamaye yahudawan sun sha nanata manufarsu ta ganin dukkanin falasɗinawa sun fice daga gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan tun bayan an fara yakin ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 Jarida ta kara da cewa gwamnatin hamjikasa isra'ila ta fara aiwatar da wannan shirin kuma shirin na da matakai guda biyar wanda sun fara aiwatar da wasu daga cikinsu kuma sun hada da sanya falastinawa cikin yunwa mai tsanani wanda zai rage yawan falastinawa a gaza ta hanyar kashe su matukar iyawarsu da lalata tsarin kiwon lafiya ta yadda ɗan ƙaramin cuta za ta kashe su mai da gaza wurin da ba wanda zai iya rayuwa a cikinsa sannan da ƙarshe amfani da dokokin ƙasa da ƙasa na mai da gaza ɓangare na hamci ƙasar isra'ila bayan sun kammala kashe sauran falasɗinawa a yankin wannan ya nuna cewa za su kashe falasɗinawa kimanin miliyan biyu kenan a cikin ƙaramin lokacin da suka ware don haka a wannan shirin suna ganin mataki na biyar shine zai kammala kisan dukkanin falasinawa a gaza jaridar ta kammala da cewa idan wannan shirin bai yi aiki ba to suna da wani shiri na musamman wanda zai mai gurbinsa wanda kuma zai tabbatar da ba wani ba bafalastine da ya rage a gaza a cikin watan janairu wannan shekarar ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana wannan ra'ayin sai dai wannan ba ra'ayinsa na karan kansa ba ra'ayi ne na yahudawan kansu na sama da ƙasar yahudawa zalla tun asalin kafa hamci ƙasar isra'ila masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 24 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 26 ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 110 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan afrilun shekara ta 1915 bayan kisan kyashi da sojin dolar usmaniya suka yi wa 'yan kabilar armeniyawa a kasar armenia ta yanzu a shekara ta 1896 armeniyawan zan ɗauki ranar 24 ga watan afrilu na kowace shekara ta zama ranar da suke kira da ranar shahidan armeniya kafin wannan lokaci da dolar usmaniya ce take iko da yankin armeniya bayan yakin duniya na ɗaya turkawa suka sake yin irin wannan kisan kiyashi akan mutanen armeniya inda dubban armeniyawa aka kashe su a wannan lokaci akan haka ne ma bayan samun yancin kai na armenia da kuma kafa kasarsu mai cin gishin kanta suka mayar da wannan rana ta zama ranar tanawa da kisan kyashi da turkawa suka yi wa dubun dubatar 'yan kabilar armenia masu saurare ko kun san cewa shekaru 98 da sa gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan afrilu shekara ta 1927 aka samar da allurar rigakafi ta kama da cutar tarin TV wanda ake yi ga ƙananan yara wadda ake kira da bcj wasu manyan likitoci na ƙasar faransa guda biyu ne dai suka samar da wannan allura bayan gudanar da dogon bincike da gwaje-gwaje wanda ya dauke su tsawon lokaci suna gudanar da wannan aiki dr albert calmet da kuma dr gorin su ne wanda suka samu nasarar samar da wannan allura ta bcj sannan kuma bayan samar da wannan allura a rage yawan samun yara waɗanda suke kamuwa da wannan cuta a duniya a wasu ƙasashen ma an kawo ƙarshen wannan cuta baki ɗaya wannan dai na ɗaya daga cikin abubuwan da ake tunawa da waɗannan manyan likitoci wanda suka ba da wannan gagara gudunmuwa wadda ake amfani da ita yanzu haka a duniya wadda kuma ta tseratar da rayukan miliyoyin mutane masu rarrai ko kun san cewa shekaru 754 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan afrilu na shekara ta 1271 marco polo wani dan kasar italiya ya fara wasu tafiye-tafiye zuwa nahiyar asiya domin ganewa idanunsa yadda rayuwa take gudana a waɗannan yankuna da kuma yadda zamantakewar mutane take kafin wannan lokaci dai ɗan uwan mahaifinsa da kuma mahaifin nasa da kansa sun zagaye kasashen asiya da dama marco ya tafi har zuwa kasar china inda ya fara ratsawa ta mongolia sannan kuma ya shiga turkistan da kuma kasar iran banda ya kuma gida italiya polo ya rubuta littafai daban-daban dangane da wannan tafiya tasa amma mafi shahara da cikin littafan da ya rubuta shine littafin nan da yake kira da abubuwan mamaki turawa a lokacin suna fama da ci sosai sanadiyar shugabanci na malaman majami'o'in kirista a lokacin wanda shine yake tafiyar da al'amura na siyasar kasashen turai hatta da bututuwa da suka shafi zamantakewa baya ga batu na addini waɗanda kuma suke faɗa da sabbin ilmomi waɗanda ba sani ba sannan kuma ya bayyana cewa ya ga takardun kuɗi a ƙasar china waɗanda ake amfani da su tun a wancan lokaci sannan kuma ya ga manyan gadoji da ofishin aikewa da sakonni ofishin 'yan kwana-kwana masu kashe gobara da dai sauran abubuwa na ci gaba waɗanda ya gani da idanunsa a china da wasu ƙasashen nahiyar asiya waɗanda ko alama babu su a cikin ƙasashen nahiyar turai wanda hakan ke nuna cewa al'ummomi na waɗannan yankuna suna da gagarumin ci gaba tun a waɗancan lokuta wanda a lokacin ƙasashen nahiyar turai ba su da irin wannan ci gaba sannan kuma polo ya yi ishara da wasu muhimman abubuwa a lokacin wanda yake nuna cewa nahiyar asiya nahiya ce wadda take da tarihi wanda kuma al'ummominta suna da asali wanda yake komawa zuwa ga tarihin bil'adama masu saurare ko kun san cewa shekaru 153 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan shawwal na shekara ta 1293 bayan hijira Allah yi wa babban malamin addinin musulunci Ayatollah Sayyid Abul Muhammadul Musawi rasuwa malami ne wanda ya kai ga matsayi na ishtihadi sannan kuma ɗaya daga cikin manyan malaman musulmi a ƙasar iran ya fara karatunsa na addini tun yana da shekaru bakwai a duniya sannan kuma tun a wancan lokaci ne ma ya harrace alkur'ani mai tsarki ya samu ƙwarewa da kuma ilimi mai yawa ta ɓangaren adabi sannan kuma ya zama mushtahidi yana da shekara 24 a duniya daga lokacin kuma ya fara koyar da manyan littattafai da ilmomi masu zurfi. ya kasance babban malamin addinin musulunci kuma ya koyar da ilimin fikihu da ka'idoji sannan kuma yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda ake komawa zuwa gare su a makarantar hauza ba ga kuma yana ɗaya daga cikin manyan malaman usul sannan kuma ana ɗaukar sa a matsayin ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke fayyace ka'idoji na wannan ilimi ba ga kuma malami ne wanda aka shaidi halayensa yana da kyawawan ɗabi'u yana da kyakkyawar mu'amala da mutane mutum ne wanda yake gudun duniya sannan kuma yake da tsantseni a cikin dukkanin al'amuransa ba ga kuma yana gudanar da ayyuka daban-daban na kyautatawa al'umma a rayuwarsu ta zamantakewa da kuma yi masu hidima ya bar rubuce-rubuce masu tarin yawa waɗanda ya yi a lokacin rayuwarsa waɗanda dukkaninsu rubuce-rubuce ne a ɓangarori na ilimin fikihu da kuma ilimin hadisi game da ilimin usul. mafi shahara daga cikin littafansa dai shine littafin nan na sharhul hashtari sannan kuma akwai littafin nan na orwatul wasqa sai kuma wasu daga cikin littafan da ya rubuta a bangaren usul da suka hada da zakhiratul ibad bismillahirrahmanirrahim jama'a masu sauraron mu mu da sake saduwa da ku amma wannan karo a cikin wani sabon shiri na musamman dangane da zagoyewar irin wannan rana da imam jafar sadiq alaihi salam ya yi shahada a shekara ta 148 hijira kamariya kuma ya bar wannan duniya ne yana da shekaru 65 a duniya kuma lokacin yana raye ya yada ilimi da al'adu da kyawawan ɗabi'u da kuma ilimi daban-daban ta fannoni daban-daban musamman ma na musulunci inda ya kafa makaranta da babu kamarta wajen ingantawa da kuma yada almajirai da kuma yada addinin musulunci saboda haka ya taka rawar gani a tarihin duniyar musulmi da ma duniya baki daya domin duk wani mai neman ilimi da sanin gaskiya yana dogaro da shi saboda haka muna taya duniyar musulmi da duk dan adam mai son gaskiya da yada ilimi ta'aziyar juyayin wannan rana ta bakin ciki ta shahadar imam jafar sadiq alaihi salam Da farko dai yana da kyau mu fara wannan shiri na musamman da sanin wani ɗan ƙanƙanan abu daga cikin dubbai da dubbai na abubuwan da ya gabatar a rayuwarsa wajen yada addini da ci gaban ɗan adam da yaƙi da jahilci da ɓanna a doron ƙasa kuma yana da kyau matuƙa gaya musan hakan shi da imam jafar sadiq alaihi salam a tsawon shekaru 34 na imamancinsa ya yi gwagwarmaya da khalifofin daular umayya ko bani umayya biyar da na dolar abasiyawa biyu duka a lokacinsa da hakan yake nuna da kuma ƙarfi da yawan zalunci game da ƙalubalen da ya fuskanta daga waɗannan azzalumai da tarihi ya tabbatar da hakan a tsawon wannan tarihi imam sadiq alaihi salam ya fifita bururruka guda biyu daga cikin jerin shirye-shirye da kuma tsarin da yake son cimmawa ɗaya daga cikinsu hana zalunci da kuma yaƙar hukumar ɗagutu da danniya game da nuna ƙarfi na biyu tabbatar da juyin juya hali ta hanyar yada ilimi kyawawan ɗabi'u da zumar bunƙasa ƙoluwar tunanin al'umma da hakan yake tabbatar da sanin dinin musulunci daga tushe kuma sanin haƙiƙa kuma hakan ya yi domin kuwa malumai daga ciki da kuma manyan masana da jagororin mazhabobin musulunci sun amfana da koyawarsa domin sun kasance almajiransa kuma hatta waɗanda ba musulmi ba sun amfana matuƙa gaya da imam sadiq alaihi salam da kuma ya samu damar yada ilimi ne da kuma sauran fannoni daban-daban na ilimi da kuma lokacin da ya kasance almarirai da kuma al'ummar musulmi da kuma waɗanda ba musulmi ba suna buƙatuwa da wannan ilimi da kuma fahimta ta haƙiƙa. wannan ma'abucin girma ya yi wa manyan almajiransa tarbiyya irin su hisham bin hakam da kuma muhammad bin muslim da jafar bin hayyan ya zo a cikin tarihi cewa adadin almajiran imam jafar sadiq alaihi salam sun kai dubu hudu can lokacin nan ma wasu daga cikinsu sun samar da nau'i-nau'i na ilmomi da ba su da musartuwa; ga misali hisham bin hakam ya rubuta littattafai da suka kai talatin da ɗaya, jabirin hayyan ya rubuta littattafai fiye da ɗari biyu, kuma an fassara littattafan zuwa harsuna daban-daban na turanci a lokacin jahiliyar turai wani daga cikin fitattun almajiran imam jafar sadiq alaihi salam shine mufaddal wanda ya rubuta littafin tauhidin mufaddal labarin yadda ya rubuta wannan littafi yana da daɗin shi kuma yana da daɗin fahimta haƙiƙanin matsayi da kuma ɗaukaka wannan bawan allah mufaddal yana faɗin cewa na kasance zaune a cikin masallacin madina a yayin faɗuwar rana ina mai tunanin girman matsayin da allah ya bai wa annabi a wannan lokacin ne abul auja wanda yana ɗaya daga cikin masu inkarin samuwar ubangiji ya zo masallaci ya rika tattaunawa da wani abokinsa tattaunawarsu ta kasance a kan halitta ta inda ya kai su ga cewa duniya ba ta da mahalicci tattaunawarsu ta bata mini rai ko kuma tattaunawarsu ta bata mini da rai sai na faɗawa abdulauja cewa ya kai maƙiyin allah kana inkarin samuwar mahaliccin da ya samar da kai ta mafi kyawun fuska da kuma kyakkyawar halitta idan za ka dawo cikin hankalinka za ka ga manyan ayoyin ubangiji a tare da kai sai ibn auja ya faɗi cewa ina mamaki mufaddal kai kana cikin mabiyan jafar bin muhammad sadiq alaihi salam shi kan shi baya yin magana da mu da wannan salon ya sha jin maganar mu amma ko kaɗan bai bata ko kuma bai taɓa yi mana mummunar magana ba shi a ko da yaushe yana cikin nutsuwa ba yana cikin fushi ba yana cikin nutsuwa wajen sauraron maganganunmu kuma a cikin takaitacciyar magana yake rusa dalilanmu mafaddal ya ci gaba da cewa yin maganar ibn auja ya sa ni yi na kuma cikin dumaci da kuma cikin tunani da nadama na tafi ko kuma na tafi wurin imam sadiq na faɗa masa abin da ya faru a jawabin da imam ya bayar ya taɓa cewa kuma ya faɗa mini nan take cewa ya kai mufaddal zan yi maka bayani a kan halittar duniya da samammun abubuwan da suke cikinta kama daga kan dabbobi har zuwa ƙwari da tsirrai da kuma tsuntsaye da duk wani abu mai rai da suka haɗa da mutum in kuma bayyana maka hikimar Allah a cikin halittarsu. su ta yadda masu faɗaka da kuma masu faɗa da hakan za su ilmantu da kuma yin imani da hikima da kuma su ɗumace da kuma kaucewa kafarai masu kawar da halitta da kuma samuwar Allah ta hanyar halittun da ya halitta da kuma irin hikima ta Allah maɗaukakin sarki. Gobe da sahe ka zo wurina zan bayyace ma daga farko har zuwa ƙarshe waɗannan abubuwa da nake son ka fahimta. an ruwaito cewa mufaddal ya kasance a wurin imam sadiq na tsawon kwanaki hudu wannan ma'abucin girma ya yi masa bayani mai kima akan halittar duniya tun daga farkon halitta mufaddal kuwa ya faɗa wa jama'a ko kuma ya haɗa jawaban imam a cikin littafi mai suna tauhidin mufaddal za mu karanta wani sashe na maganar imam sadiq a cikin wannan littafi ya kai mu faddal ka yi nazari akan cewa me yasa kwakwalwa ko kuma me yasa kwakwalwa da take da laushi kuma cikin tsari aka sanya ta a cikin kashin kogo na kai ashe ba saboda ya bashi kariya ba ne me yasa jini yake gudana a cikin jijiyoyi ashe ba saboda ya kare shi ba ne da kuma shiryar da shi kamar yadda ya dace me yasa ubangiji ya sanya ƙwaro mai rikitarwa a cikin kunne ashe ba saboda idan sauti ya shiga cikin kunne ba ya zama ya dace da abin da ya kasance ake so a shi ba to wannan hanyar imam sadiq Alayhi salam ya sanar da mufaddal tamboyi masu yawa da kuma jawabinsu domin ya zama ta hanyar wannan ni'imomi ya sanar da shi ilimi. Littafin Tauhid Mufaddal yana ƙumshe da hikima mai cike da kyawo daga Imam Sadiq alaihi salam dangane da abubuwan mamaki na halitta da kuma za su da ɗan adam ƙarfi da kuma iko da irada ta Allah tabaraka ta'ala. Ja'far Sadiq alaihi salam ya yi sa'ar cimma wannan babbar manufa tashi ta yada ilimi da addinin musulunci da kuma kyawawan ɗabi'u, saboda a daidai wannan lokaci Bani Umayya da Bani Abba suna ta famar ɗaya ya kawar da ɗaya da kuma karɓe mulki daga hannun ɗaya, kuma ƙalubalantar juna da rikicin siyasa na neman mulki cikin tsanani ya yi tsanani a tsakaninsu. da haka sun rage tsanani da matsin lamba game da ƙalubale sau da ƙafa da kuma bin diddigi na ahlul baita alaihi salam da kuma korar duk wani abu da ya kasance wannan mazani ko kuma da ƙololuwar nuna adawa a tsakaninsu da kuma ya kasance hakan ya sa sun kawar da kai kan abubuwan da ahlul bait alaihi salam suke gudanarwa na yada ilimi da kuma tarbiyyantar da al'umma wanda ya ba imam sadiq alaihi salam damar yada ilimi da addinin musulunci da al'adu masu kyawo fiye da yadda ake zato kuma wannan ya zo ne a daidai lokacin da duniyar musulmi ke matuƙar kishirwar ilimi a dukkan fannoni na ilimi kamar ilimin tafsiri hadisi fiƙihu ilimin kalami kimiyya da fasaha da falsafa da sauran ilimi da fannoni daban-daban bugu da ƙari bayan da wannan zamani da Imam Jafar alaihi salam ya rayu lokaci ne na yaɗuwar ilimi da tunani a bangare guda kuma na bayyanar mazhabobi da tarihi da kuma irin abubuwa na ilimi daban-daban sai dai duniyar musulmi ta fuskanci hari da ƙalubale na tunani da aƙidodi daga ƙetare a irin wannan hali ne rana da haskenta ya mamaye ko'ina da kawar da duhun jahilci wato imam sadiq alaihi salam ya kasance sararin samaniyar inda ya kasance hasken shi ya haskaka sararin samaniya inda masoya da kuma makiya musulmi da kafirai suka amfana da hasken iliminsa amfani maras karewa kuma mai kima. a lokacin daular bani abbas duniyar musulmi ta fuskanci rashin kulawa da damuwa da halin da suke ciki da duk wani lamari da ya shafe su musamman ma ƙalubale a ciki da waje inda ƙidar babu allah ta mamaye al'umma da tusa musu damuwa amma a maimakon kalifofin abbasiyawa su damu da halin da duniyar musulmi ke ciki sai suka kasance ba su da bambanci da khalifofin bani umayya wato sai suka fake da musulunci da halin da musulmi ke ciki wajen cimma bururukansu na mallakar al'ummar musulmi ta hanyoyin zalunci da kuma danniya da yada fasadi a doron ƙasa to wannan yanayi ya takurawa imam sadiq alaihi salam a manufarsa ta yada ilimi da faɗakarwa da kuma ilmantar da al'umma gami da yaƙi da mummunar aƙida da hari daga ƙetare cikin wannan hali ne imam sadiq alaihi salam ya ci gaba da yada addinin musulunci da kuma ilmantar da jama'a da warware masu matsalolin rayuwa da ilimi da ke ci musu tuwo a kwarya da kuma suka zame masu ƙarfan ƙafa a wannan lokaci ne ya da ilimin sanin addini da alkur'ani sani na haƙiƙa da sauran ilimi da ya fayyace masu dalla-dalla abu hanifa jagoran mazhabar hanafiya dangane da girma da kuma ɗaukakar imam jafar sadiq alaihi salam ya bayyana wata magana mai jan hankali da ke bayyana matsayin wannan bawan allah shi dai abu hanifa yana ɗaya daga cikin masana fitattu a zamaninsa kuma a wannan zamani ne Mansur Khalifan abasiyawa ya nuna matsin lamba mai tsanani da takurawa kan Imam Sadiq alaihi salam da ƙoƙarin dakushe hasken ilimi da ficen da Imam Sadiq alaihi salam yake da shi a tsakanin jama'a. Inda wata rana domin kubuta da wannan baƙin ciki da damuwa ta hasadar da yake nunawa Imam Jafar Sadiq alaihi salam. da kuma take damunsa a zuci dare da rana sai ya shawarci abu hanifa da ya kalubalanci imam jafar sadiq alaihi salam a ilmance ta hanyar yi masa tambayoyi masu nauyi masu kuma sarƙaƙƙiya da zai kunyatar da imam sadiq alaihi salam idan ya kasa bayar da amsa a matsayinsa na masani fitaccen malami zai kawar da shi nan fa ake yinta abu hanifa na cewa ya tsara tamboyi arba'in masu wahalar bayar da amsa a ganinsa sai ya tafi gurin khalifa mansur a wannan rana sai aka yi ga da shi ma imam sadiq alaihi salam yana wannan majalisa a zaune ina ganinsa sai so da ƙauna da kwarjininsa ya mamaye mani zuciya ta inda bakina ba zai iya bayyana ɗaukaka da hasken darajar wannan bawan allah ba amma tun wancan lokaci ma kircin shugabanni yana tasiri kan malumai wani lokaci da hakan wani lokaci zai kai su gasa da kuma nuna kyamar juna da kuma kalubantar juna da kuma nuna hasada tsakanin juna saboda wani ɗalibi ko kuma saboda wani dalili na dodar duniya da ya haɗa da son mulki ko dukiya da son rai da hasada ko wani dalili na ɓoye. Sai Abu Hanifa ya tambayi Imam Jafar Sadiq alaihi salam tambayoyi arba'in da ya tsara ɗaya bayan ɗaya yana amsa masa da cewa Imam Sadiq alaihi salam ba wai kawai ya amsa waɗannan tambayoyi ƙarƙashin aƙidarsa a hatta ya yadda ya amsa mini waɗannan tambayoyi ne amsoshi gamsassu kan waɗannan tambayoyi a sauran mazhabobi da kuma ya amsa daidai da yadda wannan amsa take a cikin sauran mazhabobin a rubuce inda wani guri mazhabobi su haɗu kan amsa ɗaya wani guri kuma su rarraba wani lokaci ma ya bayyana mini matsayi na uku da su waɗannan mazhabobi gabaki ɗaya ba su bayyana ba imam hanafi ya ƙara da cewa duk waɗannan tambayoyi cikin nutsuwa ya amsa waɗannan tambayoyi arba'in da amsoshi gamsassu da hakan ya sa ni cikin damuwa da mamaki na ƙarshe da amincewa da cewa babu wani malami masanin fiƙihu fiye da imam jafar sadiq alaihi salam a zamaninsa kuma ni na amfana da iliminsa na tsawon shekaru biyu a matsayin almajirinsa kuma in ba don waɗannan shekaru biyu ba da na halaka in ji imam hanafi inda yake cewa laula sanatain la halaktu matsayin imam jafar sadiq alaihi salam ya yi daidai da faɗar allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani mai girma da yake cewa ittaqullaha yu'allimukum wato ku ji tsoron allah allah ya ilmantar da ku kuma kama manta da cewa limaman gidan manzo tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansu gabaki ɗaya cewa su ne kofar ilimin manzan Allah kuma su ne suka samu cayarwa da ciyarwa ta tarbiyya ta gidan manzo kuma suka sami ilimi daga tushe daga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa. Imam Malik bin Anas jagora kuma wanda ya kafa mazhabar Malikiya yana alfahari da almajiranci da ya yi a gurin Imam Sadiq alaihi da cewa a kullum ina alfahari da kuma fara'a ko kuma a kullum fara'a da dariya ce ke fuskar Imam Sadiq alaihi Ni ban taɓa ganin wannan bawan Allah Imam Jafar yana magana da faɗin wani abu maras amfani ba. ga tsoron Allah ya mamaye zuciya da gangar jikinsa. Ban taɓa zuwa gurinsa ba ba tare da ya shimfiɗa mani wani abu ba ko wata shimfiɗa da ke ƙarƙashinsa ba. Allah sarki ka ga yadda malumai masana ke girmama junansu da taimakawa juna ta fuskar ilimi da kuma fahimtar juna. Imam Sadiq alaihi salam ta hanyar makamin ilimi da alkalami da kuma yada addini ta kowace hanya da kuma damar da yake samu komin kankantarta ya yi gwagwarmaya da azzalumai mahukumta masu danne addini da al'ummar musulmi da waɗanda ba musulmi ba imam sadiq alaihi salam yana cewa duk wanda yake karfafa azzalumin sarki shugaba ko mai mulki ko azzalumi mai kuɗi ko talaka da girmama shi domin ya samu abin hannunsa da amfana da shi a gobe kiyama za a tada shi da wannan azalimi cikin azabar wuta guri guda Khalifa Mansur Abbasi ya yi amfani da hanyoyi da kuma salo daban-daban domin rage haske da matsayin Imam Jafar Sadiq alaihi a tsakanin al'umma, amma ya kasa cimma burinsa inda wani lokaci ma yana neman kusanci da imam da neman nasihar sa domin ya kawar da hankalin al'umma kamar yadda wata rana ya rubuta wa imam jafar sadiq alaihi da wata wasiƙa da ciki yake neman ya nasihantar da shi kan masu kusantansa da kuma faɗakar da shi kan halayyarsu nan ne fa ake yin ta ana zaton wuta a makera an same ta a masaka in ji kar magana na hausawa domin kuwa imam sadiq alaihi salam ya amsa masa wannan tambaya da ya a cikin wannan wasiƙa tasa da cewa duk wanda ya kasance mabukacin duniya da kuma kwaɗayin duniya yana tsoron rasa abin duniya a gare ka ba zai yi maka nasiha ba wanda kuma ya kasance na son wani abu na rabo daga lahira to fa ba zai kasance tare da kai ba da kuma kasancewa ɗaya daga cikin masu baka shawara kuma fadawanka daga cikin halayyar imam sadiq alaihi salam an bayyana cewa shi mutum ne mai sauƙin kai da kuma ƙasƙantar da kai da kuma bautawa allah da kuma taimakawa al'umma kuma ga shi da ɗimbin ilimi barkatai kuma daga cikin irin lakabobi da kuma sunayen da ake kiran imam ana kiran shi da al-sadiq wanda ya fi fitata ko kuma aka fi sanin shi da wannan suna kana kuma ana mashi lakabi da asabir wato mai haƙuri kuma ana mashi lakabi da alfadil kuma ya kasance mutum ne wanda yake mai haƙuri da kuma karama kuma imam sadiq alaihi salam ana mishi lakabi da alka'im da kuma alkafil dukan waɗannan siffofi da kuma irin wannan lakabi da ake wa imam sadiq alaihi salam ya same su ne ta hanyar halayyarsa da kuma mutane suka ga irin waɗannan halayya a gare shi don haka imam sadiq alaihi salam ya kasance ana mishi lakabi da kuma kuniya da daman gaske kuma ya kasance a koda yaushe yana tare da al'umma da kuma kasancewa tare da su Shi da Imam Jafar Sadiq alaihi salam ya shahada ne bayan da aka shayar da shi guba kuma ya shahada a irin wannan rana. Don haka a madadin wannan rana ta bakin ciki muna taya dukkan al'ummar musulmi juyayin wannan rana ta shahadar Imam Jafar Sadiq alaihi salam da fatan Allah ya sa mu cika da imani da kuma ƙarƙashin damshin waɗannan bayan Allah. da haka za mu rufe wannan shiri na musamman ne daga wasu hadisai daga imam jafar alaihi salam wanda yake cewa tsira da kuma taimakonmu ba zai taɓa samuwa ba ga mutumin da ya zamanto yana ƙasƙanta sallah a wani hadisin kuma yana cewa mafi kamnuwa a gare mu kuma abokinmu kuma ɗan uwanmu shine mutumin da ya zamanto yana faɗin laifuffukanmu da kuma bayyana mana gaskiya ma'ana mutumin da ya zamanto abokinka kuma dan uwanka shine mai faɗi ma gaskiya yayin da kuma wani hadisin yake cewa wanda ya kasance yana cin kuɗaɗe da dukiya ta hanyar haramin to ya kasance ne yana cutar da dukiyarshi da kuma cikinsa kuma don wani abubuwan kirki wannan harami da kuma kuɗaɗen harami zai kawar da shi don haka Allah ya sa mu gane da kuma fahimtar waɗannan hadisai na hikima daga Imam Jafar alaihi salam ya kuma sa mu amfanu da kuma amfanuwa da waɗannan hadisai da kuma halayya da kuma rayuwar irin waɗannan bayan Allah kafin wani shiri na musamman kin ne ni tijani malam lawal da magaram da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu